عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة Musulmi. shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalati libida ya kamata sunna assasa wa majiyayi a shekh ismail idris bin zakariya rahimahullah yau muna 23 ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 46 wanda ya daidai da 2025 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam muna cikin suratul ashiri, muna aya ta 17 inda Allah madaukakin sarki ya ce. فكان عاقبتهما أنهما في النار قالدين فيها وذلك جزاء الظالمين to da wanda an kabatar da wanda ya batar su fakara aqibatu ma sai zama karshen su Ya shi wanda ya batar da wannan an ka bin nas bi habaru kana qura bi rafi ismaha annahuma cewa suwa khalidain su abin kadara ma dawama na guda biyu nar cikin wuta fiha a cikin wuta ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan a shiga wuta shine sakamakon azzalumai alkafirun kafirai ay jazaa'uhum sakamakon su alhizlan darzawa za a yarbe su Allah ya sauƙaƙe ku ci gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولما انقضى وصف المنافقين واليهود بالهزلان وكتند الله يتعالى صفا تاور منافقين يهوديا ويرقيوا wa'aza ta'ala al-mu'mina sai Allah ya mu'mina wa'azi da annal mau'iza don wa'azi ba'da musiba bayan musiba auqa ya fi fadawa fi nafsi garai dare qatil qulubi don sililin zukata wal da sauna mimma yujibu iqab gabin da ke wajabtar da azaba na horo faqala ya ayyuhallazina amanu ya ku suka yi imani taqullaha ku zarci Allah wal tanzur nafsun rai ta duba ma qaddamal ligadin mina na ta gabatar don gobe gadin nan da yawmil qiyama domin yau yau da gobe gobe ta don haka kowace rai ta dubi mina na ta yi don gobe alkiyama akwai abin da ta tana da koko babu wataƙulla kurci Allah inna allaha khabirun allah masanina bima ta'maluna gamin kuke a aikatawa na'am wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum aka ulaika humul fasiqun wala takunu kada ku zama fitar ke da'ati a cikin wani barin ɗa'a. kallazina nasullah kamar waɗannan da sun sun kamance da azabar Allah ai azabahu azabar sa wata ku da sun kamar da kaf ku yadda ku zan awasu allati ya kataliha zikru wa tuna Allah ina hukunta ta fa sahun amrun sai Allah ya mantar da su kansu an yuqaddimu laha khairan su gabatar da alkhairi gare ta in mutum ya bawa Allah da sai Allah ya mantar da shi shi wa kai ne a din kwarai wa da'ul umra sun ka tozartar da rai bilbadi cikin banna wa matu sun ka mutu wa dakhalu na sun ka shiga wuta ulaika mul fasiquna waɗanda su ne masaka hanya kharijuna wadanda sun ka fice an da Allah ga Allah wa amma man ittaqallaha amma wanda tsorci Allah wa ma nasiyahu bai kuma kwance da komi ba wa qaddama li nafsi ya gabatar ga kansa هو من أصحاب الجنة هو أنه هنا شكين على الجنة لك كتاب شكين على الجنة وتقبل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم قارنا bainal ni sai Allah ya gwama ya tsakanin jama'a dudin nan faqala ashabun nari yan wuta wa ashabul janna da yan aljanna la sauyi ba su daidaita fofau ba su zama dai kai ashabul jannati yan aljanna humul faizun sune masu babban rabo annajihu na wasu sun karabanta sun ta kama lulu sun magiran da sun ka cika kanun sun cika wasu ahalu sun ka zama ahali da aljanna shiga aljanna Malulu ko sun wadanga sun aiwatar da kansu su fil mahana a cikin walakanci wa shahawati shawoyi fasahqul nar sun cancanci wuta wa min samma daga can la ya sawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun to daga nan raqqa wala nafa istidlal ashabina malikiya daga nan la malaman fiqhun malikiya suka yi hujja bi hadhihi al-aya da wannan aya ala anna muslimul ala ala anna muslimul la yaqul bil kafir musulmi ba a kashe shiru ya kashe kahiri illa fil gilati wal haraba sai kashin gila da kashin haraba menene kashin gila ka lallabe mutum kamar za ka yi mai alkhairi sai ka sashi wani kwayi ka kashe shi wannan shi ne gila haraba ko mutum ya zo wurin ya amshi abu garai ya kashe shi Allah ya kiya shi na'am لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولما أنهى تعالى الكلام على ما تضمنت السورة لوكتين الله تكي مغانا أكن عبد السورة تقوم سا من الحكم الإلهي أنا لك حكمتي حكمتنا وبنجدي sai ba hayya qulubul muhajirin tsaka Allah ya tanadar da zukatan muhajirai wal ansar da lansar da qubul haqqi karɓar gaskiya fi wakatin a cikin lokaci na shida sai tsanani wa sabaru sun kai hankuri hatta fataha lahum har Allah ya musu buɗe. wa aganahum Allah ya wadatar da su bil abwal dukiyoyi ya amwal ba dukiyoyin kafirai ala gaira haulin minu ba dibara ta su ba wala quwwatan ba da ƙarfi ba wa rafa'a man ba'dahum kuma Allah ya daga wannan baya gare su bil ikhtida da koyi bihim da suwa wa azalla Allah ya darzar da man khalahu duk wanda suwa musu bil hawani da walakanci wal azabi da azaba bayyana annahu yajibu alaman lahu adala aqalin sai Allah ya bayyana wanda adda dan hankali dan cikin wanda bai kai kuka ba yana wajaba gare an yi azima ya girma da kalamuhu maganar Allah bi da'ati da da'a in dai mutum na da hankali ko kaka to ya wajaba ya girma maganar Allah Allah ka ba mu yi kun girma maganar ka Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana da mun jidda wannan abin karatu Allah zai huwa kalamuna wanda yake shine maganar mu ji Allah al-mushtamilu ala al-haqqi wanda ya harhadu kan gaskiya da an jishe shi ala jabalin akan dutse waje ila fihi tamyiz kal insani an ka samu dutse na rarrabewa kamar mutum wallahi da ga dutse na la ra'aita da kaga dai shakashi yana mai kankan da kai mutasadda yana mai kirkircewa mutashakkika yana mai kirkirewa watar kasalba ya ba tsauri wal kasawa da bushewa don mi min hakika da don tsoron Allah Qur'ani da bisa dutse an ka saukar da shi an ka sa mai lura da sani da ji kamar ɗan adam wallahi da ka ga dutse na kake cewa yana ta tagewa don ɗaya tsoron Allah wa tilka al-amsal waɗanga misallai al a abin an fiya zai sura ga wannan sura mai izbat al-haqi da tabbatar da gaskiya wa izhaq al-ba'd da da ƙarya na daribu halin nasu muna sanya ta ga mutane la'allahum ya yi su mutane tafakkaru su tunani fa yuminu su imani Allah ka taimake mu da qur'ani an jidda shi ga duci da duci yayi da amma ga dan adam an jidda qur'ani ana karanta mai amma yana bijirewa kai dan adam ka san ciwon kanka ba to ci gaba هو الله الذي لا إله إلا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله شيني الذي وأن لا إله لا بعد واحد بوتا إلا هو فيش عالم الغيب الله شيني مثلا أبين أفكي والشهادة أبين أبيني السر والعلانية Allah ya san abin da a koye da abin da a bayyana والرحمن شيني برحمة الرحيم ولا من جنكي الله كرحم شيم الله كجنكي منا نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الله شيني الذي وانا لا إله إلا هو نبأ من بوتا في شيء almaliku Allah shi ne mamallaki alqudusu Allah shi ne mai kewa a lahir tsarkake amma la bi bihi ga abin da bai zancanta da shi ba assalam Allah shi ne mai aminci zu salamata ma wuji cerewa na laqayat daga rai duk abin da ya rage Allah bai tare da shi Almominu, Allah shi ne wanda an mai gaskata manzanninsa bi khalqil mu'jiza da halitta lahum gare almuhaiminu Allah shine mai shaida min haimana yuhaimana idza kana raqiban ala fi ay shahid ala ibadihi bi amali Allah shine mai shaida kan bayansa da aikata aikatan su alaziz Allah shine ya alqawi wanda aka garau Aljabbar wanda yake mai mataba shi jabara halqahu ya tsora talikansa alama aradun abin da ya murada almutakabbir wanda an mai girma amma la yaliqu bihi ga abinda bai kamata da shi ba subhanahu dalbi ya tabbatar ma ubangiji na zahala to Allah tsare kansa amma yushriku bihi ga abinda suke hadawa da shi na shirki na'am هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله شيني الله الخالق وانا مهلتي albari wanda mai kakawa almunshu min bari mai kakawa daga turda ita bari huwa turabu shine al-musawwir wanda mai surantawa lawal asma'u Allah yana da sunan naki al-husna masu kyau tis'atu wa tis'ina wanda yake suna 99 al-warid biha al-hadith wanda hadisi ya tazgore ita Allah allati la yad'uhu biha ahad wanda ba mutum guda mai roƙon Allah da su illa ahsana al-husna kyau ta bishi biha da ita wal husna mu'annasul ahsan husna din nan mu'annas na la ahsana ayyun tujabu biha ana amsawa da ita lahu gare shi Allah zai ba shi aljanna yusabihu lahu ma bis samawati abinda a cikin sammai bakwai suna tasbihi ga Allah wa da abinda a cikin kasa sau an bisa ga son kai wa kana bisa kiyawa da wanda ka san shi da wanda bai san shi duk suna yi dole wal azizu Allah mun bayi na alhaki mai hikima in mutu ya kiyawa Allah sajada girma da arziki to sai ta kama a kawo mai abinci aje sai ya ruha ko ba haka ba ya ce kuma sai ya kai zamani in wannan duk bata yi ba sai Allah ya matsar da shi da mauli ko kashi sai ya ta zubunna don haka akwai mai yi ɗau'an akwai mai yi wal azu Allah bayina alaki mai hikima ta kaddama awwalu ya gabata farko ne wuta hat an bude sura gabi ma bada bihi da abinda wata mat an cika sura bima bada abi gabin abin ta fara shi washtabala ta hada ala da la'ilil izzati bisa ga dalilan buwaya wal hikmati da hikima lillahi ga Allah ta'ala madaukakin sarki wa nasruhu al mu'minin to mukon mu'minai wa hazalihi al kafirin Allah zai darzar da kafirai ya zama samu nasara ba Allah ya shi suratul mumtahana madaniya wannan sura ana sanin ta da imtihani jarabawan mata masu baro makka don madina don hijira wa hadhihi salatu asharatu salatu asharata aya wannan ta da ayoyin guda 13 wa mawdu'a ra'isi ba bil da tana jagoran abin da ke karantawa al-adalatu fil islam adalci a cikin musulunci fi mu'amalatul kufar a cikin mu'amalar kafirai al harbiyina wanda aka fada da su wa ahlul zimmati da kuma asna amana minhu daga cikin su akwai harbi akwai zimma kowane hukunci ne daban-daban yake Allah gane da mu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون نعم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل توانا سورة ممتحنا بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنك الله مدعو سنسرك يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda sun kai imani la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya kakkuriki makiyina wa aduwakum da makiyanku sune kafirai awliya am masoya tulquna kula sadarwa ilaihim gare su bil muwaddati da soyayya bainakum wa bainahum tsakaninku da ba da an asfaru lakum adawa ba su bayan sun bayyana muku kiyayya don mi sun ka bayyana muku kiyayya li imanikum bi don imanin ku da ni ay la yaliqu bikum bai kamata gari ku zalika wannan misal ma ruwaya misali abin da an ka ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam kasar da gazawa ahli makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tanadi hari zai kai wa mutanen makka kuma fa'asarrahu ila ashabi ya faɗi wannan magana cikin sabai ce amma kowa ya kawo baki ne ba za a faɗi makka an kai direct ba wa wara bi hunayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya muwara da hunayn ya bidinta ta hiya makka da hunai, ma'ana ya ruhi zuwa makka sai an kace an kai kamar hunain za ana don maki da yaki an yi haka amma cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu muradi inda an kai to an kai wannan akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah halib bin abi balta'a halib da abi balta'a shi kuma gashi yana da wani abu da ya kaso shi samu wata ƴan matsaya ga mutanen makka don haka shi haɗu bin abin ta'a? sai ya aika kitaban littahi ilayhim zuwa ga mutanen makka bizalika cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan sai da suke kawo musu hali harin gada an ka ce kowa ya boye kar wanda ya bayyana domin ana so a yi muwara da kunai amma a yi makka don annabi sallallahu alaihi wasallama a yaɓuɓɓukansa in za ana nan wurin misali nan hanya wajen argungu sai a ce nan an kai wajen hanyar jega to waɗanda an maƙiya ma hausan su taimaka ma waɗanda ba mu ba sai su tashi ta yi can yi can awo dubarun yaƙi don haka haɗibu ya rubuta takarda ya aika ma mutanen makalima lahu indahum min auladi domin da ya hijira yana da ƙananan iya ya bar su can wal ahal ya bar iyalai ne can wanda ne ga al-mushrikin mushrikaina ya baro ‘ya'yansa ya baro iyalansa ya baro ‘yan uwa can waɗanda a tare da ƙuraishawa ba su wasu imani ba wa huwa halihu li ƙuraishin kuma shi mutulla wanda yake abokin haɗi na abotaka na ƙulla alkawali da ƙuraishawa ba cikinsu yake ba Ni ahali yamani mutumin yaman na to wannan ya aika musu ci annabi na nan tafi fa arada sai ni an ya hafaza ya tsari da zalika da wannan ahalahu iyallansa fi quraishin cikin qurayshawa ma imani amma shi ba tare da imani yi annahun kofaru can suka herena awon la galabuna Allah wa rasuluhu ba su jan Allah da mazan Allah ya san haka kada ta aika zai samu ga yadda ma ba don ya da kahirci ba ba don ya karfafa su ba domin su ce ga dan abin da ya musu don iyalai da su samu zama lahiya. Abin da a fahimta khalibu ke ne rubuta kan daga aika ya aika wannan takarda sai ga mala'ika jibril ya zo ya haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wata za'ina wata matahiya amma khadibu ya ba ta takarda ta kai ma ƙurashawa cewa shi zai zo shi bude makka shi yaƙe ta malaka jibril da hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassarar da nabi sallallahu alaihi wasallam alkitaba annabi ce a da litahin nan a da takaddar mimma arsalahu ma'ahu bi ilamillahi ta'ala lahu bi zalika a mai da littafin daga wanda an ka aika shi da shi dalilin sanarwar ubangiji maɗaukar sarki da wannan ga manzon Allah a nan annabi ya aika aliyu da abi dalil ya aika zubairu ya aika miƙidadu da ba marfadi waɗanga mutum hudu ya ce kayan suka ce na'am ya ce ilɗaliku hata ta tura gasa hafi ku tashi ku ta yi rawarsu hafi ku iske akwai wata za'ina akwai takarda tare da ita ga abin da a cikin abin da a cikin hadimu bin abin balta a shiru takarda ya yi kama ƙwarashawa ko amso takardar kuma abin ka na mamaki ita wannan da an ɗauke da takardar saratu ta maulatu bani abdulmutallin bararar bani abdul manan ta taso da makka wakacin da an ka yi hudaibiya ta taho madina sai ta iske annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce saratu ce na amince a muhajiratin ji'iti ya saratu hijira ki ki ta wata ce a'a faƙalar la ni ba hijira ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to a muslimatin ji'ti to musulma ki fiho qalar la tace ni ba musulma bace sai to ma da biki zo da a abin da ya kawo al ahlu wal mawali wal asl wal ashira ni inda kuke da taho abin da taho da ni na inda kuke ku a ahali na ban da wasu sannan kuma ku ne tushe na sannan ku ne yan uwana ta ce ai duk sun tafi duk shugabannin da aka kallo a samu dan wani abu gare su duk sun tafi duk an kashe su badar to ni na taho don haka na zo inda kuke ku ba da sutura sannan ku ba da duk abin da ya kamace ni manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mata saratu tace na'am yace ina matasan makka shabab ahli makka ina suke dama ita saratu mawaƙiyata ta iya waka ta ce ai bayan badar tun wadda an ka yakin badar tun ran da an ka yakin badar har zakuwa yau ba wanda ya nemi waka karar bala'i ya kai bala'i hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira bani abdul muttalib da bani hashim ya ce ku taho sun ka taho ya ce kowa shi haɗu sutura kowa shi haɗu abinda aka gare shi a yi mata kayan rakumi kuma a zata ga rakumi ta koma an gama haka ta gama komi an kammala mata abinda aka ba ta ta bayan gari haɗu bai turbe ta ya ce ga saƙo ta ce wani iri ce a'a abin ɗaya nika so ki ɓoye min shi ki kai min shi inda su abu su fiyana ya yi mata abin da ya kai mata shi ma ta amsa ta samu wani wuri inuwa ta kwanta kanta ta sa takardar cikin kai ta kice ta sa zuwa ta karme sai ta sa na mayahin ta ɗanwa ta tashi ta haura kuma ta yi tsaya sai aka zuwa jibiri da sai ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matahiya tana nan da sako zuwa Quraysha Makka kuma abin da kai asiri da saban ka shine aka tona Allah ya ce shi da maka ko mu zama lahiya assalamu alaikum jibri manzo rama sai kira aliyu ya kira zubairu ya kira miqdad ya kira aba marsad yace ga aiki suka ce wannan irin aiki ya manzo Allah eh to abinda mu hakulla na zuwa makka akwai wata matahiya an ba ta sako ta kai mu kula shi a tona asirin jibril ya zo ya faɗa mini ku te ku amso ta ka ta ni ta ali ya hito zubairu ya hito Mijina da ya hito ababarsa da ya hito kai ba sai an ce ba an shalla da gudu ba kowa bisa ga nashi doki da takobi na zare wanda ya leko da nesa wala ya kauce suna hiya inda manzon Allah ce tana wurin a rawatu khatim ko sun ka zo tana wurin ta tsaya wajen wasu ruwa sai na aliyu da an ka isa ya ce saratu ya ce ɗan abi dali ya ce babu sa da an ka baki shi kai makka takarda keji ya ce ai babu takarda ya ce riwa ya ke ja takarda kika ba mu wadda an ka baki kai makka ta ce babu takarda sai dai karam wadda ya kawo takobi ne ya zaro ya ce wallahi ko takarda ko kake tun da mazon Allah ki saka daga ganin wala kana gare ki kawo wala ko dukan ke kai kasa sai ta doki malulubinta ta larata ta da cikin kitso ta mika masa yana ajiyar cewa wannan kan sun karo kada yana mazon Allah Allah ya suna lokacin da an ka zo oh annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira Khadim bin Abi Balta a kira sauran mutane Allah akbar yaje hado mi dauke ka na rubuta ga takarda yake ya manzon Allah kowan kuna da ashira yana da dangi makka Na nayi wannan na don su dan riki iyalaina ba don na tabbata ba su iya wa Allah ko ba su iya manzon Allah ko wallahi ban yi wanga abu don munafiki ko ko don kahirci ka san wanda an kai fassarar da nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alkitaba mimma arsala ma'ahu bi ila billahi ta'ala lahu bi zalika wa qabila uzra khadim annabi ya ji uzra khadim yace halin musulmi na bai yi don rashin son Allah ba ko rashin son manzon Allah bai don munafiki ga musulunci ba muna tare da kuwa kuma mana Allahul mu'minina Allah ya hana mu'minai an amal misli hadhihi muwasala daga aikata irin wannan muwasala bil muwaddar soyayya bainal fariqain wa bayyana sababul mani kuma Allah ya bayyana da sababiyan hani bi qaulihi ta'ala wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq kuna tara tara da su kuna su sun kahirce ma abin da zunku na gaskiya ai dinin islami addinin musulunci wal qur'an da qur'ani ku bari mana yukul juna rasul kuma suna hidda manzo ko ga an kai an zo da shi mubari domin ko gobe mutum ban za samu dama sai ya kori mai wa'azi hmm. ko suna inda manzo wa iyakum da ku min da diyarukum ga barin gidajen ku bi tariqin da ku kwanta wasu alaikum gare ku bi dalili an tumin don dai kun imani ai da ajali an amantu don kun imani da Allah an tuminu billahi waja'alahu mudari'an li bayani annahu sifatun lil kufari da sinashi sifa ce kafirai mustabirra dogab gabin da zai ila muslimina su wata duli zalika sabila in sun samu hanya don wanga ba su bari wallahi mutalikum bi antuminu ay li imanikum billahi bin imanikum Allah la la shay'a akhar ba don wani abu ba wane ne da kun kai imani da shi billahi rabbuka ubangijin na'atu lillahi ay allazi yastahiqu an tu'minu bihi wanda yake cancanci ku imani likawli hi rabbakum don umangijin kuna wa khaliqukum al kuna in kuntum kharajtum jihadan to ku bayyana irin wannan su in dai kun zamo kun fito don jihadi lil jihadi don jihadi fi sabili don ni ga a don neman marzati yarda ta in ji Allah wa jawabu shaki dalla alaihi ma qablahu ai fala tattakhizuhum awliya dai haka tusirruna ilayhi bil mawadda kuna asirtawa garin su soyayya wa ana a'lam ba akwai ni na sa abin da kun ka boye wa ma a'latu abin da kun ka bayyana ai ko ya nuna tunda Allah ya faɗa ma annabi annabi ya sa an ta amsa wa man yamalu minkum wanda ko duk wanda sake haka cikin ku ay al-isra'il bil muwadda ya wato kenan asirta wa soyayya bi kashfi ahbaril muslimina musulmi su kulla abin da su kullawa wasu wasu kai ta waje ka kwanta asirin musulmi ilaihim zuwa ga afna aw bi ayyi amalin koko ko ne yana aiki sa'idu mai taimakon su lidil musulmi kishe musulmi to duk wanda ya haka faqad dalla sawa asabil ya bace ga hanyar tsakiya a kada ya kuskure tariqul wala hanyar gaskiya hanyar shari'a wasawa da hanyar tsakiya abin da ake ce masa wa fil asali al wasl tsakiya Allah gane da mu to jama'a ya rike mu dubi ayat ku dubi abin ga da ya yayi amma saboda tsare adalci annabi ya karbi uzuri ne yace wallahi hadibu bai don kahirci ba bai don munafunci ba bai da gurin samun nasarar kahirai ba amma yanzu inda kuna yan gaggawa Allah sauƙaƙa to ci gaba إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون in yanka hukum in sun karabanta da kuwa ya faru sun karabanta bikum da ku yakunu lakum aada suna zama gare ku makiya wallahi in sun ka samu dama za ku gane ba su da bukata da ku kahiri ha yusurul adawa suna bayar da kiyar kun gare ku wa yusuru suna shinhida aidiyahum hannayansu ilaikum zuwa gare ku bil da kashi wa darbi da duka wa alsanatihim da halussan su bi su'i da muni bi sabbi da zagi wa shatami da shammata wa to sun yi guri kaman lau sun yi guri lau ta kuruna kun kafirta kamar yar sun ka kafirta Allah sauƙaƙa kahiri abe da kyau sun ci gaba لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير أي ولن لبا مسلمي با ga musulmi ana shaida muku Lan tanfa aku ba ta amfaninku tsakaninku da suwa arhamukun zumuntakku zaman zamanku ‘yan uwa wala auladukum balle ‘ya'yanku ku na allazi na la'ajalihim a tsarartun waɗanda don su kun ka asirta asirin musulmi ka asirta da almuwadda soyayya bai na kuma tsakaninku ko bai na tsakaninsu ɗan don ɗan an yafa zari fi cikin cikinsu wala kun ba su amfani ku min min al'azab daga azaba la fi dunya wala fil akhirah an yi banza biyu kuma yawmal qiyamati rana al-qiyama yafsilu Allah Allah zai rabi bil bina'i lil fa'il wa lil maf'ul Allah zai rabi bainakum zakanun wa bainahum suwa wa takununa bil janna ku zama cikin aljanna wa hum fi jumlatil kufari fil nar suko suna cikin jimlar kafirai wuta wallahu Allah basiru bai gani na bi ma ta amalu ga din kuke aikatawa Allah ka taimake mu to shi gaba قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إن ومما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير تو آه. يا أخي

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheik abdurrahman isa jega shugabarsa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi kamar da aka saba ga tamboyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce malam muna neman ƙarin bayani game da abin da ya shafi ƙaramin yaro wanda aka ce idan ya yi wani aikin zunubi ba za a rubuta mishi ba ya ce to shinkoda ya ci hakkin wani ne a ƙaramin yaro in ya yi aikin zunubi ba za a rubuta mai laifi ba shi amma akwai wanda an ka shi kula da shi wanda in ya bashi ya halakar da wani abu na wani wannan da an kasa kula shi ga biya ko kuma in ya aikata wani abu wanda shara ta hana aikata shi to wannan da yake cikin hajjarewa ta shi an mas'uli ga wannan matsala amma shi wannan yaro tsakaninsa da mahalicinsa to babu wani abu domin an ɗauki alƙalami daga yaro su ya balaga mahaukaci su ya falka mai kwana shi ba su ya tashi allah gane da mu wannan kuma yace assalamu alaikum malam hmm. yace malam muna neman ƙarin bayani akan itikaf yace shin ko a shari'a mata suna yin itikafi eh mata na itikafi don kaga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi amma itikafin da za a yi sai ya zama inda matan za su itikafi inda suke samun abin nan katangantuwa na don kaga masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam haɗe ke da gida ba kaman mace ta ɗauko ta dawo na masallacin gaba kaga wannan an gita kai ga hadari kuma ya zan maza don haka in shari'a ta faɗi abu ya ana yi amma kuma ana yi da waɗannan sharuɗa Allah gane da mu wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam Ya ce malam idan aka haifi jariri bai zo da rai ba eh. Ya ce to ya kamata a yi mishi a shari'a sai a doke shi a sa shi ga tsalle a dunkule a zo a yi gina a rufa shi gina yan an ka yi oho ko an sa kwanuka ko ba sa ba domin bai cikin waɗanda ka tashi na wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam ta ce ita ce mijinta yake sana'ar sai da taba gari eh. ta ce wurin da ake noma taban shi ba nomawa yake ba amma yana tsaye ga wayanda suka noma eh. sai ya ajiye ta sai lokacin da ta yi tsada sai sai suwa ta ce shi menene halaccin wannan kasuwancin nashi ta ba maluma sun ba ta hukunci uku wato wasu ne malamai sun ce makaruhi ta wakacin da take nan mutum lashen ta bata buga shi ba ko bata canza mai yanayi ba amma da ta cutar ta zan haram wasu malamai ko sun kace a haramunta wancan hukunci na farko dai shine mahiyawan malamai sun kace ya gane shi dogar aka busawa mai hayaki dogar aka sawa ga lemu, ko kuwa cikin lemu na kafa Mala Musa, da zan kawo da abin da ka sani, ba bari ba. Hmm. Akwai wasu abu ya fi da aka yi nan, aka ce, aka jingina su ga mujaddadi ga Shehu Abdullahi. da na za a shayahu na fita ba to amma shi abdullahi sika ya ce ni a kafu alaman ba a shajarata wahiyar lati sun miyar da ta'abili tuhal a hasu bin ƙauli min shaihin alal na'ami ya ce ni ina jin tsoro da ke zai da tanya na tashi ya ce wata ita ya ce wannan da aka ce mata ba yace amma na rukar kauli ga wani malami babba na duniya yace ta ba haramun ta Abdullahi Fika wanda ya rubuta Adatul Mawdi wani malami na ya dade ya zauna Kano ya zauna Katsina na'am to kaga in da ta tuta ai ta haramta hukuncin malaman usulul fiqh ba a haramta ta mawqufiyata sai ta cutar tana cikin abubuwan da haka amma da ta cutar ta yanzu kamar irin wagar aka sha mai hayaki da mutunta ka san ko yara in suka yayi shanta ba suna gane junansu don wani bai da ƙarfi in ya kulla kare ya shayi duka sai ya kashe ya raga ƙonu to duk wanda ka sa kodo cikin aljihu zuwa an jima muka jin wari ya fara wari to da mutum ya fara wucewa ana jin wari dai to nan ta fi samu ta za a rabu eh rabu da almubazzaranci don abin ba mai kishi na kwarai ba sai yau don yanzu ba yana yana nera biyu ko eh? karanta ba guda yana nera biyu hmm? yanzu yana kone ta

wai hukuncin sai da gayyan da shi ta yake bai mijin a gudana na ayi, ni a kawo alaman ba'a a hmm. shi ne wani hadi shijarata ku hmm. wahiyar da ta sun miyar da ta'adi mhm. ba to balle da wanda ya sha hmm. to ci gaba wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace menene hukuncin wanda yake gyaran mota ko mashin ko keke ya ce idan aka canza wasu karahuna da suka lalace marmakon ya ba mai mota kayansa ko mai mashin sai rinka tara wayannan karafunan da ƙarshe sai suwa ya ce menene hukuncin yin hakan to mai mashin ɗin ko mai mota shi awawa ai wani lokaci abinda an kaɗe bai ga mota wanda ya ce gyara in ba na yana ba in ya ce da su shi aka fiya ce ko ba haka nuna ba ce ga abubuwan da aka canza in kuma ya yana da aminci ko bai ce da su ba to ya kamata a yi dai shi rike su shi tun da wancan da ya rike wannan ba haƙƙi in ya gaba aiki ba biya ne to me ya da rike ka mutane kuma tana ɗarmowa abinda duk bai wa wani ba to shi zai wa wani lakin lukuli sakin mai lakin ne wani abin da an kaɗe ba ganin wani ka canza yi ga mota amma wani sun shiga bilafafon a mai ko ba kan na ba mutum wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam ta ce ita ce mijinta yana wani gari sai gaya mata ta waya cewa ya sake ta sai ta gaya ma mahaifiyarsa mahaifiyarta ta ce kada ta je ko'ina so kuma haka ta zauna har bayan mijin ya dawo shi bai ce ya mai sheta ba ita ko ba ta tambaye shi ba ta ce kuma har yanzu suna zaune tare hmm. amma dai mahaifiyan ta ce kada ta je ko ina hmm. ta ce to menene matsayin wannan auren a mahaifiyar ta ce kada ta je ko ina ta yi daidai domin daidai da ta yi inda gidan sannan in ta hita ta waya ya ya ta yana iya musu amma yanzu da ya dawo abinda adadin ce mahaifiyar in na gahi ya dawo kuma tsawon zaman gaba ce mai kala ba kuma ke ce cika in sai ko ina ban yasa a magana ki to kuma yanzu da sai da sake jiki da zakwa yanzu an daɗe ko to ba bayyana ba to to sai ta faɗa mutu ke ga lokaci ka ta yadon idda to da ya ce ya kake na shiga idda to tana yiwuwa ya zanna ƙara inda kuma ce ya mai san za mu zaman banza don haka a zauna a san matsaya ko dai ina nan ina idda ko kuwa a ya mai shi ne don an magana guda wannan shi daidai ta wada uwarta kuma ita uwar wajibi na ta saurare ta domin aure ba wasa na ba na'am a kuma insha Allah da aka da lokaci nan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka ma da alkhairi da ƙarshe akwai wani bawan Allah ya aiko da sadakar naira dubu yana neman a taimaka mishi da addu'a sana akwai yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد abin da ya sananta duka Allah ka sauke mana Allah ka tunkure mana shari ka tunkure mana bala'i ya Allah ka biya mana bukatun su muna alkhairi duniya da lahira wannan karatu wanda shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa yake gabatarwa a cikin wannan babban masallaci na Juma'a da ke cikin wannan gari na birnin kabi a wannan tsohuwar mayanka muna rugo ubangiji Allah ka sanya masa amiza ne mizaninsa na lada da shi da alaramma nazir abdullahi jega Allah ubangiji ka saka musu da alkhairi mu da muka saurara ya Allah ka sa duk abin da muka saurara ya amfane mu umarnin da aka bayar duka a ciki Allah ka kobe wannan umarni hanin da Allah subhanahu wataala yi a ciki Allah ka samu hannu rahama da Allah ya ambata Allah ka ba mu azabar da Allah subhanahu wataala ya ambata Allah ya tsare mu daga wannan azaba ya la muna rukunka Allah ka bamu duk alheran da ke cikin wannan wata rahama da gafara da yantarwa da kake wa bayinka a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sa mun shiga cikin wayanda kai ma wayannan baiwa duka gaba daya ya la muna rukunka Allah ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa tashi tashi hankulan da ke faruwa wurare daban-daban muna rukunka ya Allah ka yaye mana wayannan matsaloli masu yin ta'addanci da wanda ke sa su kasan su kasan abubuwan da suke aiwatarwa ya Allah ka yi mana maganin masu yin wannan ta'addanci Allah ka taimake mu Allah ka taimaki gwamnatin wannan jiha ta Kebbi a gargashin Dr. Nasir Idris Kauran Gwando ubangiji Allah ka baki nasara wurin aiwatar da abin da zai amfani ga al'ummar wannan jiha da shi da dukkan abokan aikinsa baki daya ya Allah muna roƙonka idan rayuwar mu ta zo fita Allah ka sa rawe mu ta ita muna faɗar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli thabit idan alƙiyama ta tsayu Allah ka sa mu tayi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inorka ranar babu wata inuwa sai taka Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takardu mu, na ayyukan mu da hannuwan mu na dama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 وسلام على المرسلين والحمد لله